أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjinawa sun tabbatar ma Allah mai girma da ɗaukaka wanda cikin iyawarsa da kaddarawarsa ya nuna muna wannan rana ta 25 ga watan Ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 42 wanda kuma ya yi daidai da bakwai ga watan Mai miladiya 2021 gamu a wannan makaranta ta Santa for Islamic Studies da aka fi sani da hadda'awa bil hikma wadda ke babban birni na nebo zakanji bargo local government state Nigeria domin ci gaba da gudanar da tafsiri na alkur'ani mai girma wanda muke yi bayan shan ruwa a cikin wannan wata mai daraja wata mai alfarma wata ramadana idan ba manta ba muna cikin suratul suratu maryam wato sura ta goma sha tara kenan jiya mun karanci ayoyi har zuwa aya ta goma sha hudu to amma dai akwai aya ɗaya wadda ba mu karanta ba wadda ita ce ta goma sha biyar wadda kuma tana da alaka da wa'in ayoyin guda goma sha hudu da muka karanta kusan sha biyu sha uku sha hudu so wannan ya sa za mu sake koma ma aya ta goma sha biyu domin mu wacce ma ta samu mahalli na'am يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا muna magana game da abin da ya shafi kisar yahaya jiya mu cewa babansa ya yi addu'a Allah ya bashi ɗa bayan mahaifiyarsa ta riga ta tsufa shi ma kan baban ya kai ne baban ya tsufa kuma ba su taɓa haihuwa ba ita ma mamar wato ya ce wadda bahaushe ke ce ma juya ba ta haihuwa to ya dai addu'a kuma Allah ya karbi addu'ar kuma har an haifi shi ya hayan bayan haife shi yanzu Allah mai girma da ɗaukaka ya kira shi dama shi Allah shi ya naɗa mai suna da kansa yanzu ya kira shi ce ya haya Yahaya khuzil ba bi kowa ya kai ya haya ka riƙe wannan littafi da ƙarfi wato littafin da muka ba shi wasu kuma suka ce a taura ake nufi ka riƙe a taura da ƙarfi ana nufin ka yi aiki da taura ka yi aiki da abin da ke cike a taura wanda ke zama maka nasara bayan haka kuma wa'atai na hulhokma sabiyya mun ba shi ah, hukunci wato hikima da sanin ku dokoki da aiki da dokoki tun na ɗan ƙaramin yaro sannan kuma ladunna wa لدنا وزكاة وكان تقيا wahananan min ladunna kuma wannan yahaya rahama ce daga wajenmu domin a bayar da shi ma a haife shi yana dan a bayan mahaifiyarsa ta tsufa baban ya tsufa ya zo ya yi addu'a muka ɗauko muka ce to gashi mun baka ai wannan rahama ce rahama ce daga wajenmu bayan haka wa zakatan kuma tsalkakakke ne daga waje Allah muka tsalkake muka mika shi muka baye da shi ga wannan bawan Allah ya zo a duniya wa kana taqiyan kuma dama mai tsoron Allah ne eh, bawan Allah ne mai tsoron Allah annabi Allah wa بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وبرا بوالديه كما mai nagarta ne mai biyayya ne game da iyayensa ba ya saba ma iyayensa walam yakun jabbaran asiyan ba mai saurin kai ne ba mai yawan saba ma Allah a'a mai ladabi da biyayya ne ga Allah mai da'a ga Allah wa salamun alaihi aminci Allah tabbata kansa yawma hulida tun sadda aka haife shi ya zo cikin amincin Allah wa yawma ya mutu haka ranar da zai mutuwa zai mutu cikin amincin Allah wahala mutuwa da mutane ke ji Allah zai kare shi in yadda fitinu na shaidan ke zuwa bisa kan wanda ke shirin mutuwa yana son ya azashi, shi bisa ga hanya kafirci duk ya mutu yana kafiri Allah zai kare shi domin mumini da wanda ba mumini ba a wannan lokacin iblis musamman mumini shi iblis ya yi damuwa da shi yana bukatar wannan lokaci ya kafirce ma Allah mutum na gab da mutuwa sai kaga iblis ya zo yana kokarin ya kawar shi da shi bisa ga rayuwar da ya rayu a kan imani da Allah da ya samu nasara a wannan lokacin sai kalkake da dariya yayi murna ya zama dukkan aikin da yana alkhairi yayi condemning domin mi domin ya mutu yana kahiri to da dama haka ki kuma da dama waɗanda suka ah, buwayi shaidan lokacin rayuwarsu to lokacin mutuwa zai yi kokari ya ci nasara akan su sai wanda Allah ya kare ya Allah ka kare mu domin a wannan lokacin ne wanda zai yi shirin mutuwa idan ya ga mala'ikun sun fara saukowa ya ji wato ya fara jin kanshin lahira ya fara kada kafa guda a lahira kafa guda a duniya a wannan lokacin zai rinka tunawa Allah wai wani laifi ne ni maka zaka dauke ni gawa ne can lahiya lau ba ka azamai wannan rashin lafiyar ba misali ga ne can bai da kaza ni kadai ne ka azama wannan ya Allah to wanshin wani laifi na ne daga nan kuma yan bai sa'a ba sai ka eh, rinka daukar laifin ma sai ka azama wani kace wani ne ya azama wannan rashin lafiyar ba kai ne ba kuma ba daga waje Allah ne ba kai in bai sa'a ma ba sai ka kafirce mu Allah gaba da ya Allah ka kare mu to shi na shi annabi ya Allah ya kare shi aminci Allah ya tabbatar masa a lokacin da aka haife shi lokacin da shedan ke shafar yaya to shi wannan lokaci Allah ya kare shi shedan bai shafe shi ba hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dukkan da lokacin da zai fadowa sai shedan ya shafe shi in ba annabi Isa ba wanda zamu karantawa a nan gaba to shi ma yaya kaga Allah ya ce ya tabbata mun na cikin amincin Allah wa yawma yamutu haka ranar mutuwarsa wa yawma yub'asu hayya haka ranar tashin kiyama kuma zai tashi cikin amincin Allah idan mutum ya samu aminci Allah cikin na bangarorin guda uku na yanayi guda uku to alhamdulillah na farko lokacin da ya zo duniya shi dan bai shahin shi ba to zai zama abun kure a duniya na biyu lokacin da zai mutuwa ya samu tsallakewa kenan zai shiga aljanna na uku ran tashin kiyama sadda kowa ke cikin tsoro yana cikin aminci Allah to wannan guraren babu lokacin da dan adam ke bukata aminci kamar su ya Allah ka amintar da mu sai Allah yake cewa a gaba واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا daga nan za a kawo mana kisar maryam biya imrana kuma mamar annabi isa alaihi salatu wassalam wannan mata ta albarka wadda cikin Qur'ani baka da wata sura wadda aka nada ma sunan mace guda tilau in ba wannan ba ba ma wannan ba wannan sura ita ce kadai aka samu da sunan diya mace an samu suratun nisa'i amma dai a samu sunan mace karara a ambace ta to sai wannan an samu surorin mazaje annabawa kamar annabi yunus an samu suratu yunus kama hudu an samu suratu hudu to amma dai a samu mace a ce suran wanci to sai maryam to kuma ita adda wannan surar tata shi yasa ma aka sama surar suratu maryam to yanzu za mu fada kisar ta kai tsaye Allah na cewa wazkur fil kitabi ka je ka ambata ma mutane ka ambata ma duniya a cikin wannan littafin da muka baka littafi mai daraja alqur'ani ka ambata musu rahama da Allah ya wa Maryam ka ambata musu kissan Maryam idan tabadat min aliha makanan sharqiyya lokacin da ta nisanci mutanenta ta koma makanan sharqiyya wuri wanda a gabas a bangaren ina wanda a gabas a bangaren abun nan a bangaren eh, baitul maqdis baitul maqdis a gabas ne sai ta koma a can wannan gurin lokacin da ta kaurace ma mutanenta kenan نعم اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا فاتخذت من دونهم حجابا وانما تا bayan ta nisanci ta bangaren gabas na baitul maqdisi lokacin da ta samu ciki kenan eh, ta koma wannan gurin tana ibada ba lokacin kamin ta samu ciki ne ta koma gabacin baitul maqdisi ta samu wani guri tana zama tana ibada fattakhazat min dunihim hijaba sai ta samu shamaki tsakaninta da mutane eh, domin ta tsaya ta bauta ma Allah fa ilai ilaiha ruhana wannan lokacin sai muka aiko mata da mala'ika mala'ika jibrilu wannan mala'ika jibrilu sai zo wajenta yana zuwa fata masala laha basharan sawiya sai suranta mata da sura irin ta mutum ine yazo zo mata kaman mutun gashi mala'ika amma ya da suran mutun a wajen wa a wajen wannan mata mai albarka waton eh, maryam tana cikin ibada sai ga mutun. wannan mutum ashe ba mala'ika ne ba mutum ne ba ashe mala'ika ne amma in mala'ikan ta zo da sura ta mutum sai ta kalle ta ita kuma matsayin ta ta mace to ba ta yi da ta zauna kusa ga wani namiji wata saboda ba ta da miji to kaga bai kamata ta zauna kusa ga wani miji ba ko ta ga wani namiji a'a ita ta koma ce ta koma can ta kama ibadar ta to sai yanzu ga wani mutum kuma matsayin namiji ba mace jar uwarta ba ba kuma da wata sura ba a sura mutum kuma namiji ta kalle shi hankalinta ya tashi me take cewa qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya qalat sai take cewa inni a'udhu birrahmani minka ni ina so wato ina roƙon Allah mai rahama ya tsare ni daga kai ganinka a wannan gurin ya ta min da hankali Allah ya tsare ni da kai kuma wanda nake neman ya tsare ni shine ar-rahman magana mu ta cewa wannan sura duka in ka kalli jumlolinta da kalimominta suna maganar rahama kaga bata ce inni a'udhu billahi minka ba sai da dauko sunan rahama ta sa a wannan gurin don dama sura tana maganar me tana magana rahama inni a'udhu birrahmani minka ni ina jin ina roƙon Allah mai rahama ya kare ni daga kai ka ta min da hankalin ganin ka da namiji a gabana a halin yanzu bayan na kaurace ma dukkan mutane a ce ga ka ka zo kuma bayan na sa duk wani shamaki na da mutane amma ga ka to ina roƙon Allah mai rahama ya shiga tsakani na da kai in kunta taqiyan in dai kana jin tsoron Allah to ka bani wuri ka isa ki ganin kanan don ta san cewa mai tsoron Allah shi na zai nisanci matar da ba ta shi ba wanda bai da tsoron Allah to shi kuma kaga to sai dai wato Allah shi tsari to kaga yanzu ta fara ba shi umarni maza ma zai bar wannan gurin matukar yana jin tsoron Allah ta yi bar wannan gurin mala'ika ne yake ce mata na ma ana rasulu rabbiki li ahba laki ghulaman zakiya qala mala'ika yake cewa da kike da kike gani na a wannan gurin tsaye ba namiji nike ba ba mutum nike ba ni ma ana rasulu rabbiki ni fa manzo ne na ubangijinki Allah Allah ne ya aiko ni zuwa gare ki wannan ma ku ji wata fa? sai yake rasulu rabbiki manzon ubangijinki na ubangiji zuwa gare ta akwai fa. Maimakon yace inni rasulullahi ilayki ni manzo Allah nake zuwa gare ki ke rasulu rabbiki ubangijin wato manzon ubangijinki me ya kawo ni li ahaba laki gulaman zakiyya don in baki gulaman yaro zakiyan kuma tsalkakakke don in baki yaro cewa yaro yaro abun tausayi ne baba na tausayin yaro sai ka ambace shi da sunan yaro maimako ya bai ce mata don ki haihu yake yaro don ka kawo tausayi a zuciyarka yaro abun tausayi ne li ahaba laki gulaman zakiya dai in baki yaro kuma yaro salkakakke yaro mai kyau yaro wanda bai taba sabon Allah ba yaron kirki wanda Allah ya yi miki alkawali zai baki to wannan shi ya kawo ni matsayina na annabi a mala'ika na zo ne don in baki wannan ɗan da Allah yake za a kawo miki me ke faruwa قالت أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قالت أنا يكون لي غلام سيدتي آه توبا Allah. ya za in samu yaro walam yamtasni basharun mutum bai taba shahuwata bai taba shahuwata ba walam aku bagiyan kuma ba karuwa nike ba malamai suka yi sabani wasu ka ce abinda take nufi a nan jumlar ta farko walam yamtasni basharun tana nufin ba ta taba aure ba ballin ta zama da miji nan kuma walam aku bagiya ba karuwa nike ba kenan wani namiji kuma bai taba saduwa da ni ba ba ta hanyar aure ba domin nan bangarorin guda biyu nan ne mace ke iya samun ciki ko ma dai ya zama tana da miji ko kuma ya zama mi ya zama ta je ta yi zina to tana son ta kore wayannan duka wasu suka ce abu guda ne kawai ta kore ba batun aure ko rishin aure kawai dai tace walam yamsas ne basharun wato mutum bai taba shafuwa ta ba don ta karfafa wannan maganar tuna dama already an san ba ta da miji ai tace lam aku bagiya ni ba ma karuwa niki babban lintama wani namiji ya shafe ni kenan karfa wancan jumla ce ta yi ku ga dai abin da ake so a tabbata ma tana son ta gaya ma wannan mala'ika akwai ban mamaki cewa za ta samu ɗa bisa ga halin da take ba ta taɓa sani wani ɗa namiji ba kuma ya za a yi ta haihu mace ba ta haihuwa sai ta san ɗa namiji to ya za a yi ta haihuwa ka tana mamaki sai ce mata mini. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا ملائكة أبو نبا كيكي دي وهلا sai gaskiya ne kazaliki kala rabbuki haka ubangiji ki riga ya faɗa cewa zaki haihu huwa alayya hayyinun kuma wannan abu mai sauki ne inji ubangiji ki Allah a baki da ba tare da ke taba sanin wani da namiji ba wannan abu ne mai sauki ai wali naj'alahu ayatan linnasi don mu sanya shi ya zama aya ga mutane wa rahmatan minna kuma rahama ce daga wajenmu wa kana amran maqdiyya kuma dama al'amari ne wanda an riga an zartar zaki samu da ko da baki taba haihuwa ba wannan abu ne mai sauki cewa ki samu da baki taba haihuwa ba ga kakanki annabi adam Allah ya yi shi babu uwa babu uba ai abu ne mai sauki wannan ah ga ma mamake hawawu Allah ya yota babu ma uwar da uban kadai balle take ga uwa ai ba ban mamaki ne ba saboda haka ba abun ban mamaki ne ba ki samu ɗa ba tare da miji ba tunda an samu ɗa babu uwa babu uba sannan an samu ɗiya da uba kaɗai ba da uwa ba to ke ko za ki zama uwa wato za ki zama uwa ba da miji ba kenan za ki samu da ɗa ba da uba ba Allah ka samu gani na فحملته hufan فانتبذت به مكانا قصيا فحملته sai ta dauki cikin sa tana daukar sa fantabazat bihi makanan qasiya sai ta koma nesa da mutanen gari da ciki to tana gudun kada a zo a ce ki ina ki samu wanga ciki saboda ta koma nesa don ka a gari ta da ciki ta kara nisa can saboda yanzu irin bayanin da za ta wa mutane ta gamsar da su adda wala yanzu yanzu bata jima ba maza maza zuwa can ta samu ciki hanzu in ta gaya wa mutane yanzu abun ya faru za su ki ba su yarda ba sannan kuma za su yi mamaki ke ya aka yi ciki baki da ki da miji kila daga wa'inda wa'anda za su halake za su halake domin za su soke ta da sun soke ta kuma sun fada cikin dan kasafi kuma kasafi ga boye Allah wali ya Allah irin Maryam kaga akwai matsala ba ma wannan ba kuma sun wa annabi Allah an ce ma annabi Allah ya zo duniya ba uwa to kaga Eh, wato an bayi cikin shege an haifi annabi Allah wannan akwai hadari ko babu hadari saboda wannan ya kawo mata kai hankalinta ya tashi ya za ta yi ya za ta yanzu sai ta kara gurgusawa ne sama don kada ma mutane su ji labari amma kuma tana cikin han tashi hankali har yanzu hankalinta bai kwanta ba sai ta koma can ana nan me ke faruwa فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فجاء المخاض شاين تقوم سيغا غناكو دا تازو متى ila jizi'in nakala kusa ga wani kututuru na dabino naƙuda ta zo mata sai hankalin ta ya tashi kala sai take cewa ya laitani kai kyona mitu kabla haza da dai a ce na mutu kamin wannan lokacin da yi mun sauki yanzu gani da ciki kuma gani zan haihu yau ya zan fuskanci mutane na kabla haza wa kuntu nasiyan mansiya da dai na mutu an riga an manta da ni kamar ma ban taba zuwa duniya ba har an manta da ni to da mun sauki eh ta ya tashi ميكي وروا فناداها من تحتها ألا تهزني قد جعل ربك تحتك سريا وحزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإن فما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فنادها من تاتها وانا لوكتي سيارة يكراتا min tatiha yana karkashin ta wannan lokacin domin ya fara zuwa duniya yake Allah ta azumi mama karki bakin ciki karki damu karki ala rabbuki ta take sariya lalle ubangijinki Allah ya sanya miki makudanan yin ruwa karkashinki yanda zaki amfani da wa'annan ruwan ki wanka ki wa jaririn ki wanka ki sha ki samu lafiya wannan Allah ya miki wannan bayan haka kuma wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhla ga kututurun dabino nan da ki gani busasshe na mai nakuda akwai bukatar ta ci abinci akwai bukatar ta ci abinci mai gina jiki to wannan ku kututurun da kin labe bayansa girgiza shi kawai idan ki girgiza wannan tusaqit alayki rubaban janiyan zai sauko miki zai kayan miki da 'ya'yan itace na dabino ɗanyu wanda za ki ci lafiya lauki shafi koshi wannan kawai an tanadar miki dama mai jego ya kamata ya mata tanadi abin da za ta ci da abin da za ta sha to Allah ya riga ya miki wannan duka kun gane ko Allah ya miki tanadi na ruwan da za ki sha na abincin da za ki sha wasu abinci mai vitamin C da vitamin A da wane ne to duka shi na cikin kututuru da kuma ruwan da ke gudana shi yanzu za ki warkewa fakuli je ki ci washrabi ki je ki sha wa qarri aina kuma ki samu natsuwa idanunki fa in ma tariyanna min al-bashari ahadan ko da wani zai zo ya same ki kila dan lekon asiri ya zo ya same ki to hanyar da zaki fita kawai quli inni nazartu lirrahmani sauma sai ki yi mai cewa yau ke dau alkawali ke dau azumi ba za ki magana ba don duk magana da zaki gaya musu ba za ki iya wanke kanki ba amma ke ki ce ba za ki iya magana ba ki bari shi ya wanke kai ne ya wanke ki shi dan annabi isa shi din sai ya wanke kai ne ya wanke ki ki gaya musu falan ukallimal yawma insiya ni ba zan wa mutum magana a yau ba yau duka yaron ke so ya faɗa mata hakan cewa wannan fasara ta mu ta farko kenan cewa lalle ki gaya musu akwai wato Ah, ah, ni zan wanke ki in wanke in wanke kaina saboda ki gina musu kai ba za ki yi magana ba wannan wanda fasara-fasara da muka fasara kenan cewa fanada ha min tadiha ya kira ta ta karkashinta sai ya zama kenan shi annabi isa shi ya kira ta akwai kira da ta zo da fanada ha man tataha akwai kira da muka karanta yanzu fanada ha min tadiha da man da min duka ya inganta wasu sai suka ce mantata ana nufin wani mala'ika ne wasu suka ce mantata shine dan annabi Isa to sai zan kenan an samu fassara guda biyu kenan akwai fassarar take mala'ika ne ya kira ta ya mata wannan bishara ya gaya mata cewa lalle ga abin sha na Allah ya baki ku tutun dabinin kuma ku girgida za ki samu abinci sannan duk wanda ya zo miki nan ki gaya mai cewa ba za ki yi magana ba ke alkawalin cewa ba za ki yi magana ba to sai aka ce mala'ika ne ya faɗi wannan magana wasu suka ce a'a shi annabi isa ne ya faɗi wannan magana wallahu ta'ala alam amma dai an gaya mata wannan magana ko annabi isa ya gaya mata haka ko Allah ya sa mala'ika ya gaya mata haka amma dai ga hanyar da aka dora su akan na'am fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا yanzu ta riga ta haihu kuma duka abinda ake gudu dai yanzu ga ciki yanzu tana jin tsoron ya za a yi amma ga shi an za ta bisa ga hanya kawai ta take to yanzu kan bari ne ta rufe idanu kawai ta ɗauko shi sai ta ɗauko shi fatat bihi qaumaha ta taso ma wa'annan mutane da jariri ta je ibada yau gashi ta dawo da da ka san kuma mai addini to ya shi kowa saurin laifi idan kana da addini da abin da kai kaɗan yanzu kana jin gari ya ɗauka wai yanzu wani na ustazu yanzu kana ji ana zaki cikin gari amma shi fa wanda bai da addini ba bai ko damu da addini ne ba bai da kila ko sallah ba ta dame shi ba in yayi ba mai damuwa da shi kamar yadda mace in tana da addini abu kaɗan za ta yi to shi kenan zaka ji gari ya ɗauka kuma daga nan ta kama kanta mutunci ta kama addini kuma da girma to shi yasa duk mai addini ya yi kaffa kaffa da aiwatar da abun da zai zuba mai da mutuncinsa in dai Allah ya sa kana cikin masu addini wayanda mutane ke ganin cewa akwai kima gare ka akwai addini gare ka wallahi kai kaffa kaffa kuma ka haɗe kuɗi in baka haɗe kuɗi ba sai kuɗi ya haɗe ka matsayin matsayin ka mai addini ko matsayin ki mai addini wannan ta sa ta ɗauko yaron yanzu ta taso ma mutane sai suka kalle ta ɗauke da jariri kalu ya maryam suka ce ya maryam laqad jiti shay'an fariya ke ke zo da ƙarya ai ba su haɗuwa biyu da addini da zina wallahi ƙarya ta kika yanzu kan guda ne za a yi yaushe zaki zowa da ɗa ki ce wai kuma wai kai mai addini ce babu addini daga yau ko kuma addinin ma ƙarya ne ko ko ɗan ga to ƙarya ne domin ke zo da cikin shege ki yi shi yau akwai magana gare ki ni ce faruwa ya أخت na ما كان abokin امرأ maka na كانت أمك بغيا Ya أخت Harun, ya جرؤور Haruna, domin akwai annabin Allah Haruna ka ce jar'uwar uwarta na wasu ko suka ce a ba shi annabi haruna ake nuni ba cikin dangin ta ko ni mutum mai addini wanda ake ce ma haruna wannan ta sa sai suka jingina ta zuwa gare shi domin idan an san ka da addini to duk familinka za a rinka jinginawa zuwa gare ka yanzu ita a matsayinta an san dan uwanta mai addini ne amma kuma gashi ita ma an san ta da addini ba to yanzu kuma gashi ta zo da da babu ta da miji to yanzu sai a tuna mata matsayinta da matsayin gidansu wanda haka ya kamata kai ma ka rinka tunawa idan Allah ya sa kana gidan malamai ko kana gidan dai masu addini ko kana gidan masu daraja ka kare darajar wannan gidan don duk abin da zaka saka ce ka ai dan gidan wani kenan to yanzu shine aka yi mata yanzu aka ce ke jar uwar Haruna ai ke jar uwar Haruna ce ma kana abuki mar'an sau'in babanki kowa ya san shi a kasar nan ba mugun mutum na ba wa ma kanat ummuki bagiya uwarki ba ta karuwanci ba ina kiyo gadon wanga aiki babanki mutumin kirki mamaki mutumin kirki yau a ce ga kike ke zo da da babu miji ke akwai kwashen ma da ina ki samu wannan yanzu an fuska duk abin da suke jin tsoro yanzu gashi nan ko to bari ka ji abin da ya faru fa asharat ilayhi قالوا كيف نكلم من كان في المحد صبيا فأشارت اليه سيتي إشارة زوغ جاريرينك تجيتو tunda dai dama an ce kar ko kowa magana ko yanzu ba mata ma buɗa baki ta ce ku yi mai magana a sai ta ce da hannu magana kurame ke ya aka ci zo da wani yaro ban ku jiya ba ke yi magana sai suka gane abu da take nuhi me take nuhi tana nuhi sai magana da yaron ga shi gina sai suka ce to qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya ya za mu yi magana da wanda ke cikin summa dan karami yaro keran muna yanzu muna magana da kike ce mu yi magana da jariri a ah, wani sabon laihi ne zaki muna kuma yanzu jariri ba ke taba jin jariri yayi magana mun gane abin da kika mi kenan ke baki magana ko mun yi magana da jariri to jariri ka magana sai jariri ya ce قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم أولى الحق الذي فيه يمترون نعم. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه نعم. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون آه, آه. يذوب yaron zai karɓa zai mata faɗa. tun yanzu suna na suna mata faɗa ita ko ta ce magana ta ce dai gashi nan da ishara shikenan sai yaro ya karɓa. wani ne yaro annabi Allah annabi Isa annabi Isa yana karɓa. me yake cewa Ya in inni abdullah in inni abdullah ni fa bawan Allah nike kadibi kalmar farko wanda ya fara faɗi a duniya qala inni abdullah ni fa bawa Allah nake amma ka samu su kiristoci suna cewa da Allah ne shi fa magana ta farko a duniya inni abdullahi kun kissa shekaran jiya da muka karanta lokacin da su Ja'far suka zo Habasha wannan makiya Allah arnan Makka zargin da suke wa wa'annan sabon manzo Allah na farko suna zargin su kan cewa suna ce ma annabi Isa bawa wai saboda ƙiyayya maimakon su ce masa ma sai yana ce mai bawa Allah ba sa iya ce mai bawa Allah sai ce bawa kawai don dai su aibanta su to haka zaka samu a ahli sunna duk lokacin da muka ce abu kaza to ba a faɗin abun da muka faɗan sai a juya muna magana ina fata an gane wannan yanzu muka ce ba a salatul fati ba tawa a ce kai sun ce ba a salatul fatihi a salati annabi aka yi ba su wani haka don suka saka zo aka sa me za su cewa sai ce wai sun ce ba a wa annabi salati ba a wa annabi salati muka ce ba a zikirin tijjani ko qadir ko wane ne zikirin annabi aka yi wanda annabi ya zo da shi ja makiya Allah sun ce ba a zikiri an gane wannan to yadda za a yi aibanta ka abinda ka faɗan ba shi za a faɗa ba sun sabon manzo Allah da manzo Allah sun ce annabi Isa bawan Allah manzon Allah to ba cewa bawa Allah manzo Allah a sai da ce bawa do a aibanta su sun ke ma Isa bawa to yanzu kaji maganar sa ta farko me yake inni abdullah ni bawa Allah nike kuma bayan kasancewa ta bawa Allah atani kitaba, Allah ya bani littafi tun yana dan karami yaro Allah ya bashi linjila bayan haka waje ni nabiyan ya sanya ni annabi Allah yanzu nan da kuke gani na cikin tsumma dan karami yaro annabi Allah ne mai littahi kuma ni din dina annabi Allah gani kwance waj'alani mubarakan bayan ka Allah ya sanya ni mai albarka ni mai albarka ne har yanzu waj'alani mubarakan aina ma kuntu a duk inda nake ni mai albarka ne wa usani bis salati ya min wasiya cewa in sari sallah annabi isa ce mai sallah ne yau kiristoci idan ka fasu ka shiga musulunci zai je ya shiga addinin masu sallah to annabin ku sallah yake yi tun yana dan jariri ya gaya musu wa usani bis salati wa zakati ya ce ni kuma in fitar da zakka ma to hayyan matuka ina raye abinda zai kenan tauhidi da ibada ga Allah wa barran bi walidati kuma ya man wasiya in wa iyaye na biyayya wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya bai sanya ni jabbaran mai tsaurin kai ba shaƙiyan matsiyaci ba haka nake ba Allah bai sanya ni aka ba ya sanya ni mutumin kirki mai biyayya ga Allah mai biyayya ga iyaye kai wassalamu alayya kuma ina shaida muku na inda kuke gani na cikin tsumman nan aminci Allah ya tabbata gare ni yau maulidi tun sanda aka haife ni cikin aminci Allah ne zo biyar kuka so ku ciuta min ko ku ciuta ma mahaifiyata Allah bai bari na zo cikin aminci Allah wa yawma amutu har ranar mutuwa ta ina cikin amincin Allah wa yawma ub'azu hayya har da za a tayi da niran tashin kiyama ina dan karmi yaro wato sadda Allah zai tada niran tashin kiyama kuma zan tashi cikin amincin Allah yanzu dan karmi yaro ya san za a yi tashin kiyama wannan ya nuna ni ya nuna annabi Allah ne Allah yake cewa zalika Isa ibn Maryam wannan fa shine labarin Isa dan Maryam wasu na cewa dan Allah wasu na cewa Allah to wannan duka shirme ne isa dan maryam kun ji yadda aka yi zo duniya Allah ne ya turo mala'ika ya busa wannan mamarsa maryam ta ɗau cikinsa ta je ta haife shi kuma ta zo ga abin da ya faru ga wa'annan mutane da ke rayuwa a wannan gurin kuma shi ne kaulal haƙƙi magana ta gaskiya wadda babu shakka a kanta magana ce daga wajen Allah mai girma da ɗaukaka allazi fihi yamtaruna inda suke jayayya wanne yake dan Allah wanne yake annabi Allah wanne yake manzon Allah wanne yake masa Allah duk dai maganganun da ake faɗa ga sunan sun yawa to ga dai gaskiya ba dan Allah ne ba ba kuma Allah ne ba a'a bawa Allah ne manzon Allah ne annabi Allah ne ma kana lillahi an yattakhidha min waladin ai ban ma taba yiwa a ce Allah ya rike da me Allah zai da da kai ke bukatar ɗa don kai ke bukatar ɗa ya taimaka maka shi Allah me yake bukatar Allah na bukatar a taimaka masa yana bukatar ka kama masa wajen cefane ne yana bukatar ka taimaka masa a wajen abinci ne me yake bukata ga gare ka bai bukata komi don komi ma shi ne shi yayi sa. saboda ka bai bukata komi gare ka subhana sarki ya tabbatar ma Allah idza qada amran dama Allah idan ya riga ya zartar da hukunci fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun lalle yana faɗin cewa kun kasance faya kun kuma daga na wannan abin sai ya kasance. Wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratun mustaƙin. Wa inna Allah rabbi wa rabbukum kuma lalle ubangiji na shine ubangiji na kuma ubangijinku Allah shi ne ubangiji na shine ubangijin makowa a duniyan nan shine ubangijin musulmi shine ubangijin kahiri shine ubangijin mai da'a shine ubangijin marar da'a shine ubangijin na ubangijin ku saboda ka fa abuduhu duka ku zo mu haɗu mu bauta ma Allah hadha siratun mustaqim kuma wannan ita ce hanya madidiciya a bauta ma Allah shi kadai ba tare da an hada shi da wani a wajen ibada ba haka annabi Isa yayi mabiya annabi Isa ku zo mu bauta ma Allah shi kadai mabiya annabi Musa ku zo mu bauta ma Allah shi kadai mabiya annabi Ibrahim ku zo mu bauta ma Allah shi kadai mabiya annabi Ishaqa annabi annabi Isma'ila annabi Hudu annabi Saleh duka annabawan Allah mabiyansu da ma sauran mutanen duniya ku zo mu bauta ma Allah shi kadai mahalicci mu wannan ita ke hanya wadda ke tsiratar da mu da mu da ku gaba daya amma da aka yi wannan kira ya ya faru ramma. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم الله يجي فاختلف الأحزاب من بينهم sai wayannan rundunonin da wayannan kungiyoyin sai suka je suka saba wa junansu wani ya yarda da magana annabi Allah wajen bauta ma Allah shi kadai wani kuma sai ce to ba Allah da ya ka bauta ma ko wanda ake bauta ma wani ya ma ce Allah ma kwata kwata ba a bauta masa kaga dai an samu sabani kenan Allah ce fa wailun dukkan bone da azaba ya tabbata lil ladina kafaru min mashhadi yawmin azim lalle bone ya tabbata ma'arna da halarta wani ne babban yini wanne ne yini babban yini shine yini ran tashin kiyama wanda ya kafirce ma Allah a wannan ranar zai baka tausayi wanda bai yarda da Allah ɗaya ake bauta ma ba a wannan ranar zai shiga tosko wanda ya saba ma annabawa Allah ya saba ma tauhidi to a wannan rana ke masa boni ya tabbata gare shi ya Allah ka kare mu hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man shahida Allah ilaha illallah wanda ya shaida cewa ba wanda ake bautawa da cancanta an ba Allah ba wahdahu la sharika la shi kadai yake baya da abokin tarayya a sama da ƙasa Allah kadai ake bautawa wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya bawa Allah ne manzon Allah ne yayi da haka yayi da Allah dai ake bauta ma annabi muhammad bawa Allah ne manzon Allah ne wa anna isa abdullahi wa rasuluhu yayi da cewa annabi isa bawa Allah ne kuma manzon Allah ne wa kalimatuhu alqaha ila maryam kuma kalima ce ta Allah wadda Allah jefa wa maryam ba zina ta yi aka same shi ba Allah ya turo aka bayar da shi kai sai haka wa ruhan min kuma ta rayuwa ce wadda Allah ya bace daga wajensa wa annal jannata haqqun ka shaida hakan kuma ka shaida aljanna gaskiya ce wan nara haqqun ka shaida ita ma aljanna wato uh, wuta gaskiya ce aljanna gaskiya ce wuta ma gaskiya ce adakhalahu Allahu aljannata Allah zai sa shi aljanna alama kana min amali a duk aikin da yake indiya ya mutu da wannan tauhidi sai ya shiga aljanna sai dai idan ka je baka da baka da aiki na alkhairi mai yawa da tauhidi dai ka zo kila ba mamaki kai hursu na wuta sai an dan sai ka dan dani kuda daga ba kuma sai a hishe ka to amma ka tsaya kai aikin kwarai don ka shigo cikin wa'anda la yasma'una hasisaha ko kanshin wuta ko sautin wuta ko labarin wuta ko alamar wuta ba sa gani su kawai da an jiran tashin kiyama aljanna da za su shiga kawa Allah aiki ka shigo ciki wa'annan kaka kwanta da yana eh, da tauhidi ayyuka na kware sai ka daina yi ana cewa a taimaka ma al'umma ba kai kuma Allah ya baka kuɗi ana cewa a zo a yi da'awa ba ka zuwa wajen da'awa kana ana saurare wa'azi ba ka saurare ana karatu alqur'ani ba ka karantawa ana zuwa da'awa a ƙauyuka ba ka zuwa kuma ba ka taimakawa a jedin nan ana azumin nafila ba ka yi ana eh, salloli na nafila ba ka yi ana ayyuka alkhairi da yawa ba ka yi to wannan kila ba mamaki in ba hankali ba ayyukan da kake wa'anda ba sa da kyau za su ga ma sai ka shiga wutar jahannama ka yi hursuna ko da na can shekara goma sha biyar ne ko shekara ashirin in ba kai sa'a ma ba kila ka kai shekara hamsin in ba kai sa'a ba shekara ɗari biyar ya Allah ka kare mu har sama ma mutum na iya yi daga ba sa fito da shi ya Allah Allah kaka guda mana wutar jahannama mm, Allah ya ce a gaba wa أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال mubin Allah ce أسمع ka kai ba mamaki kai mamaki ganin da za su yi a rantashin kiyama rantashin kiyama duk da kake gani jin da za su yi biye da kuke gani su annan ba sa ji ana kira ba sa ji ana karantawa ba sa ji a kai ban mama kiran tashin kiyama za su za su ji kuma za su zo su je in sami'ina mun jiya wa sarna mun gani amma dai farji ina na amal salihan gairu lazi kunna na amal mu dawo duniya mu yi aikin da ba shine muke ba sai sun yi wannan za su gani za su ji inda bai da amfani wa afsirhum yau mai atuna na wace rana ranar da za su zo muna lakin zalimun amma zalumai al-yawma fi dalalin mubin suna cikin fata kuma bata bayyananna Allah ka kare mu Allah yake وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غمر وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون الله جي وأنذرهم كيف تقرقدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم kai musu gargadi yau hasara ranar hasara wace ce ranar hasara ranar da ka gamu da Allah babu tauhidi iya hasara kenan ranar da ka gamu da Allah babu sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da kai a wannan rana za ka yi hasara ka yi musu gargadi da wannan rana shi ne ran tashin kiyama iz qudiya al-amru lokacin da an riga an gama hukunci an gama mai shiga aljanna an yanke hukunci an yi judgment an gama mai shiga wuta an riga an gama komi an riga ba iya tayarwa kuma baka da kotun da za ka yi apil ba irin na duniya ne ba an riga Allah ne ya hukunci an gama akan adalci Allah ce wahun fi gaflatin amma ne mutane ga sunan yanzu cikin raukana wahum la yu'minuna ba su imani an fadi an fadi amma ba sa imani Allah ce kyale su inna nahnu narisul arda mu ne zamu gadi kasa domin kowa zai kare a kasar na Allah na nan dama mai gado shine wanda ake bari duniya ko baba ya bar duniya amma ga yaya yaya su ne mi su ne magada to Allah shine mai gado duniya ko mi sai ya kare dan adam ya kare aljanu su kare mala'iku su kare itatuwa su kare kwadi su kare kwari su kare karewa ta kare amma Allah yana nan inna nanu narisul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'una kuma karshe duk halittun za su dawo a wajen mu za mu dawo da sojanmu za mu yi musu hukunci ya Allah ka sa muna da imani ga Allah a ranar na'am واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا An أنا ما دكتا Annabi Isa da يفيس Maryam, yanzu kuma kai tsaye za a shiga kisa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam baba annabawa kaka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama khalilur rahman Allah ce wa dhkur fil kitabi wannan littafi ma je kai magana ka tuna ka tuna da Ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya mutum ne mai yawan gaskiya kuma annabi Allah ne annabawa Allah duk masu gaskiya ne amma saboda yana kaka annabawa saboda yana da girma cikin annabawan ma sai da aka sake kara mata wasu sifa ka ce mai yawan gaskiya ne ba mai gaskiya zalla ba mai yawan gaskiya annabi Allah in qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a iz qala li abihi lokacin da yake mababansa don kasancewa baba ba ko ina aka yi mai biyayya ba jiya mun karanta kisa sa'ad ibn abi waqqas a wannan gurin wasu masu zargi mu cewa ba ma wa iyaye mu biyayya a muna wa iyaye mu biyayya amma ba ma wa iyaye biyayya mu saba ma Allah to wannan shine yau ga annabi Allah ba ma sahabi annabi ba yau ga annabi Allah ka ka annabawa gashi ga abin da ke gaya ma baba ta ku saurara ku jiya yace kai iz qala li abihi ya abati lokacin da ke ce ma babansu ya baba mata abu ma la yasma don mi kake bauta ma abun da baya ji gumki baya ji kana bautan gumki baba bawa gumkin baya ji wala la yasma wala yubsir baya ganin ka ko ka zo gaban sa kana bauta mai baya ganin ka baba wala yuguni anka shay'a ko bai iya wadatar da kai da komai bai iya baka kayan kekwane bai iya baka kuɗi bai iya baka lahiya bai iya baka kai in ma rashin lafiya ta zo bai ihanawa kai bai da amfani ba baka babbauta masa ya يا inni qad ja'ani min malam ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni فاتبعني أهدك صراطا سويا آه يتي يا أبتي يا بابا إن شهد مكا إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك Allah ya bani ilimin da bai baka ba ashe ba laifi ne baka faɗi wannan annabi Allah ne lalle Allah ba shi ilimi annabi Allah ne babansa kuma gashi jahili kuma kahirin Allah kaga ai gaskiya ta ya faɗa ko Allah ya bani ilimin da bai baka ba baba saboda ka wasiya ta gare ka baba fattabini kabini ahdika siratan sawiyya in shirye da kai hanya maridiciya ka sako wannan hanya kakan kaka ta kama wajen na alaihi aba ana hanyar mushrikai hanyar shirka hanyar hada wuri da Allah ba ba a bari a dawo a bisunna annabi Muhammad a dawo ga tauhidi na'am ya أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي يا كي بابا لا تعبد الشيطان والله كركبوت مشيدا wanda duk ya bauta mana wanda ba Allah ba ya bauta ma shaidan domin da umurnin shaidan yake shaidan ke cewa bauta ma gomke bauta ma aljani bauta ma iblisu bauta ma shehu bauta ma wali bauta ma duk abin da ake bauta duniya in ka bauta ma shedan yake kai hakan daga ka zama mi ka bauta ma shedan ai kowa ya san baba annabi ibrahim guma ka suka bauta ma amma ji abin da annabi ibrahim ke ce masa karka bauta ma shedan da ya san bauta ma gumki shedan aka bauta ma duk wani wanda aka bauta ma ba Allah ba da umurnin shedan kenan saboda shedan aka bauta ma inna shaytana kana lirrahmani asiya domin shi shedan ya saba ma Allah mai saba ma Allah ne kuma mai neman mai sabon Allah ne sai a je tare saboda karka saba ma Allah ka bi iblisu iblisu ka ne makiyin Allah ne ya abati أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا ya abati har yanzu dai baban danawa baba wa'azi yace kai baba inni akhafu an yamassaka azabun min arrahman ina jin tsoron kada wata azaba ta shafe ka daga wajen Allah mai rahama fatakuna li shaytani waliyan ka zama waliyin shaidan abokin shaidan majibincin shaidan a wutar jahannama abin da nake ji ma tsoro kenan wannan fa yana faɗa ma babansa wannan kuna jin kamar yana kawo sa harshe dole a kawo sa harshe a wajen bauta mana wanda ba Allah ba mushriki dole a kausasa masa don ya bar shirkar idan aka yi masa laluma ya bar bai bar shirkar ba akwai matsala ko ba matsala saboda haka yanzu shi matsayinsa na ɗa kuma annabin Allah ba wanda zai shiryu kamar babansa ya ji daɗi dole ya kausasa mai harshe don ya bar shirka ya dawo ya shiga aljanna don in bai bar shirka ba wuta ba zai shiga to miya ufanin ka mai biyayya kai mai ladabi amma ya je ya shiga wuta miya ufanin ladabi ai zo ka faɗa mai magana gwari gwari baba akwai matsala bauta wani Allah wallahi akwai matsala kila Allah ya sa baban naka Allah hisari Allah hisari mai bautan shehu ne ne ka ce wallahi shehu bai isa ba bai iya sa ka aljanna wallahi ka bari in baka bari ba na rike da Allah ba wuta za ka da in baka bari ba wallahi ka kawo mai ayoyi ka kawo mai hadisai tabbatatu ka gaya masa sai ka bari wallahi baka bari ba akwai matsala ka bi hanyoyin da zaka bi ko Allah zai sa bari in Allah ya taimake shi wallahi gobe baka gani ne ya gewaye kille na haushi daga Allah ya taimake shi wannan dan gillen da ake wallahi baka gani ne daga nan ya dawo sai rike sunna sai rike tauhidi alhamdulillah za ku shiga aljanna tare da kaga wallahi ka wasu samai kadibi a wannan annabi Allah ne ba amma ji abin da yake ga yamma babansa ya abate ya kai baba inni akhafu an yamassaka azabun ina ji ma tsoro kar azaba ta shafe ka binar rahmani daga Allah mai rama fata kuna li shaytani waliya zaka zama waliyin shaidan wanda ya zama waliyin shaidan an yi hasara ya Allah ka kare mu ga baba zai buɗe baki tsohowa saurara ka jiya قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك وهجرني مليا duk wa'azin ka da ɗanka yi masa yanzu ya hasala wai duk ni ɗai zai ɗan zai mai wa'azi Allah bai shirya shi ba kajin da ke cewa yace a ragibun an ta an alihati ya ibrahim yanzu kai ibrahim yanzu kana kyamar gumaka na gumakan da nike bauta ni da kaina babanka yanzu kana kyamar su wai jiji da kai ke gumakan ma sun kai wani abu da wai alihati gumaka na wai nawa ne wai yanzu kana kyamar su la'in lam tantahi dana ibrahim ina shaida maka wallahi idan baka bar zagin gumaka na ba la'arjumannaka wallahi sai na jijjihe ka sai na sa an jehe ka gaba da an kashe ka kasar nan ba abin da za a yi ɗana kake wallahi sai na sa an kashe ka wasu magan malami suka ce ba yana nufin jifar duwatsu ba jifar maganganu zai fara yi masa bakan maganganu kamar yadda zaka gani wani yanzu in sha bidiya ya koshi idan ɗani ya gane sunna sai kaga ya kira shi kai wai ina jin kamar ka fi mutanen nan ko wayanne mutane kai dai ka san su ai ban gane ba baba ni na nan masu dan guntumon don nan Na ka bi su ko masu sa wandon kannensu na ka bi su ce a ni ba su ni bi ba amma na bi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama na yi sunnan manzo Allah na yi tauhidi yace na rance da Allah wallahi sai na ma baki in ba rabu da so sai na ma baki akwai da ke cewa ma sai na kakkabe ma nono <laughs> ka bar din baka rabu da so ko yin kakkabe za ta kakkabe mai nono in bai bar sunna ba kakkabe nono ki wallahi lahiya lau kakkabe shi amma dai ba abin da zai same shi an gani to kaji abin da annabi ibrahim ya faɗa aka fara wa wagga in baka kuskura in ka sake zaga min gumaka in ka sake cewa wani wai annabi Allah kake kai adawa bi tauhidi na rike da Allah sai na sa an jehe ka ko ko sai na ma baka baki sai na ma baki ko sai na zazzage ka a cikin mutane la naka kai wa jurni maliyan kai kaurace min tsawon lokaci ba ma son gani ka gudu ba ni ban son gani ka ya Allah ka kare mu mm, baba bai shirye ba yanzu qala salamun alayk سأستغفر لك salamun alayka aminci Allah tabbata gare ka baba Allah shi ba Allah shi hutar da zuciya baba wa abi dai ba mu bari amma dai Allah hutar da kai sa astaghfiru laka zaro kan ma gafara wa in kalaman da ka faɗa zuwa gare ni da irin shirka da kake yi da irin sabon Allah da kake yi to za roƙa ma Allah Allah shi yahe maka wannan lehin da kai za roƙa ma Allah yahe maka kuma na san ubangiji na zai karɓar mai idan ni addu'a sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya lalle ubangiji na mai kauna na ne lalle ubangiji na mai sona ne saboda kai hakuri zan roƙa ma Allah ya gafarta maka laihin da kai don dai na ka amma dai a roƙa ma Allah yayi amma ai hakuri baba hmm. وأعتذلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا وأعتذلكم yace kuma ina kaurace muku yanzu dai tuna na kira ka kai baka gane ba to dai zan kaurace muku amma bauta wani wanda ba Allah ba ba zai yi ba gari ni ni kan na na rike da tauhidi na duk da kake so in koma muku ban komawa zan ma kaurace muku wa mata abuduna da dukka wa mata da'una dukka abin da kuke kira kuna bauta mai zan kaurace muku min dunillahi wanda ba Allah ba wa da rabbi zan kama kiran ubangiji na zan bauta ma ubangiji na shi kadai asa Allah aku nabi du'a ya rabbi shaqiya lalle ba shakka ba zan ban kasancewa matsiyaci game da bauta ma ubangiji na in dai ni rike Allah to zan zama bana zama matsiyaci zan tsiya akan wato da'a ga Allah ban tsiyacewa in dai ina bautar Allah to ban tsiyacewa wanda zai tsiyacewa shine wanda zai bauta ma wanda ba Allah ba na'am فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وحبنا لهم وإسحاق ce وكلا جعلنا نبيا الله lokacin da yawa Allah da'a ya kaurace ma wayannan arna da abin da suke bauta ma din shikenan Allah ce to alhamdulillah ma haka muke bukata a rabu da bid'a a rabu da shirka a rike sunna alhamdulillah a rike tauhidi dama abin da muke bukata kenan sarka annabi Allah annabi Ibrahim yanzu ka kyauta za mu yi maka Allah ce wa habna lahu ishaqa sai muka bashi ishaqa da ka rike Allah Allah zai ma kyauta zai ma mafita wa yaquba muka bashi da kuma yaquba wato shine jika wa kullan ja'alna nabiyyan dukkanin su sun zama annabawa Allah annabi ishaqa annabi Allah ne annabi isma'ila annabi Allah ne da annabi ishaqa yaquba annabi Allah ne dukkaninsu yaya annabi ibrahim zama ‘ya'yan asa annabawa Allah tun na, ya tsaye da tauhidi Allah ya yi masa wannan baiwar bayan wannan ba wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliya wa wahabna lahum min rahmatina sai muka dauki rahama muka ba shi shi da ‘ya'yan nasa duka annabawa Allah mun musu rahama waja'alna lahum lisana sidqin sai muka sanya musu harshen gaskiya aliyan madaukake yau da inda ka ambaci annabi Isa ka kowa na jin daɗi in ka ambaci annabi Yakuba kowa na jin daɗi to ballinta ka ambaci baban nasu gaba da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا يا النبي موسى عليه الصلاة والسلام النبي الله شيء مشكين أولو العظم واذكر كتنا في الكتاب أولا لتافي ناك كرنتام الدنيا كسر موسى عليه الصلاة والسلام innahu kana mukhlasan mutum ne wanda an ka wanke Allah ya wanke shi Allah ya tace shi ya mai da shi mai tauhidi mai biya sunna wa kana rasulan kuma manzon Allah ne akwai kira'an mukhlisan kenan ya kasance mai tsalkake ibada mai yi don Allah can Allah ya tsalkake shi nan ko aka ce mai tsalkake ibada duka dai ne annabi Musa mai tsalkake ibada ne annabi Musa Allah ya tsalkake shi kuma annabi Allah ne manzon Allah ne وناديناه min. من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وناديناه منكراشي من جانب الطور الأيمن بانغارين الطور wannan dutsen nan da yayi magana da Allah mun kira a wannan gefen dutse kuma bangaren hannun dama in ka in ka fuskance shi kana kan mai da shi daga gabas to bangaren hannun dama anan na Allah ya ce muka kira shi wa na najiya muka kusanto da annabi Musa muna ganawa da shi a wannan lokacin da yake tafiya tare da iyalinsa ya ga haske ya je wajen ɗogo wuta ashe ba wuta ce ba hasken Allah ne Allah ya kira shi ya zo ya bashi annabta ya bashi manzanci ya bashi littafi annabi Musa kenan alaihi salatu wassalam Allah yake cewa wa karramnahu najiya muka kusanto da shi ga Allah muka gana da shi shi yasa ake ce masa kalimur rahman wanda magana da Allah ba ta hinta babu wani wasida daga shi sai Allah suka yi magana shi yasa bahaushe ma in yasa madanai Musa sai kaji ya mai kalla ko kallamu wai saboda Allah ya yi magana da shi wa kallama Allah Musa taklima ya Allah kara ma annabi Musa daraja Allah ce shi ma saboda ya saida da tauhidi ya yi biyayya ga Allah Allah ya yi masa baiwa wace baiwa ce Allah masa ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا Allah ya ce wa wahabna lahu min rahmatina akahu haruna nabiyya cikin mu muka ɗauko ɗan uwansa haruna muka bashi ya yi addu'a ya ce ya Allah ka haɗari da wani wanda zai kama mini wajen wa'azin gadon zan je in wa fir'auna wajen da da zan wa fir'auna saboda mai tsaurin kai ne ya Allah ka bani wanda zai kama mini ka haɗa ni da ɗan uwana haruna Allah ce na maka ku je ku yi mai wa'azi haruna na'am واذكر في الكتاب إسماعيل إن إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا باسوك ديني باكوي أنباوا نانان قاوني أنبي الله شيما كرمتا ممتاني كسا أتكيتتا واذكر في الكتاب إسماعيل karanta musu kisa annabi Ismaila alaihi salatu wassalam dazu an gaya muna cewa wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kaga an bace an ba annabi ibrahim ishaqa an ba shi yaquba yaquba matsayin jika ne kaga ba an bace isma'ila ba to shine yanzu aka ce bari an bace isma'ila kaka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ce ka ambace shi shi ma kansa Isma'ila innahu kana sadiqal wa'di mutun ne mai cika alƙawali wa kana rasulan nabiyya kuma manzon Allah ne annabi Allah ne daga waje Allah na'am wa kana ya'muru ahlahu ya kasance na umurta iyalinsa bi salati cewa su sallah wa zakati su yi zakka haka ake bukata matsayin ka na ahli sunna ka rinka ba ƴaƴanka um- da matanka umarni ku rinka yin sallah in Allah kore muku dukiya ku fidda zakka wa kana inda rabbihi mardiya kuma yana cikin yardaddu daga wajen ubangiji Allah ya yarda da shi yana cikin wanda Allah ya yarda su annabi Isma'ila kenan kaka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yardaje ne a wajen Allah واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا واذكر في الكتاب إدريس وأن الكتاب ما هر ينزو لو كسر النبي إدريس شيما النبي الله النبي إدريس عليه الصلاة والسلام شيما النبي الله karata musu innahu kana siddiqan nabiyya mutum ne mai yawan gaskiya annabi Allah ne wa rafa'nahu makanan aliyya mun daga darajarsa cikin mu'in da muka daga darajar su a sama wasu ma na cewa yana sama Allah ya daga darajarsa Allah ya daga shi bai mutu ba yana sama yana nan wannan sama bai mutu ba sai tashin kiyama zai mutuwa wasu malamai haka suka wada wallahu ta'ala alam amma dai annabi Allah ne kuma an ce shine farkon annabin da ya fara zuwa da irin technology irin na kere-kere da sauransu annabi Allah annabi Isma'il annabi Idris annabi Allah ne kuma Allah daga darajarsa a sama Allah yake mana dukkan annabawan nan da aka lissaho ga matsayin su fa أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا الله أكبر الله يجي أولئك وإن annabawan da kun kaji mun karanto muku tun farko ha wannan na karshe su ne ba wa'inda an wanda Allah ni'ima ya ba su tauhidi wallahi babu ni'ima kama a ce da tauhidi ka san ba wanda ake bauta da gaskiya sai Allah ta wannan shine babban ni'imar da Allah ya yi musu minan nabi na cikin annabawa Allah min zuriyati adam cikin zuriya annabi adam duk wani mai daraja duk wani mai albarka yana kasan wa'annan wa mimman hamalna ma'a nuhin kuma suna cikin zuriyar wa'anda muka dauko cikin annabi nuhu tare da annabi nuhu suna cikin zuriya annabi nuhu domin annabi ibrahim na cikin zuriya annabi nuhu ya'yansa na cikin zuriyar annabi nuhu wa min zurriyyati ibrahima kuma wa'annan annaba suna cikin zuriyar annabi ibrahima da masu ne da kace annabi ibrahim annabi nuhu to dukkan sauran ma duniya jikoki annabi nuhu ne domin shine matsayin annabi adam domin lokacin da Allah ya aiko shi dukkan duniya da ta yi kafirci an halaka kowa sai wa'annan da suka ɗau shiga cikin wannan jirgin tare da shi saboda kan duk inda za su biyo wa baya zuriya wa'annan mutane ne da suka shiga tare da annabi Nuhu a cikin wannan jirgin kamar yadda annabi eh, Nuhu annabi Adam ya zan duk duniya zuriya sace to shi kuma annabi Ibrahim shi ku inda ya samu duka annabawan da za a yi kowa ba mu ce wa annabi Ibrahim to suna cikin zuriya annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Allah ce wa mimman hadaina suna cikin wa'anda Allah ya shirya su ta baina mun zabe su wa'annan mutane idza tudla alaihim ayatul rahman idan an karanta musu ayoyi Allah mai rahama kharru sujadan wa bukiya za su fadi suna sujada suna godiya suna kuka ga Allah saboda imani su yi da ayoyin Allah sun gamsu da su sun yi da tauhidi Wayanda annabawa Allah Allah ka sanya mu ciki amma akwai yan baya alaramma فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا Allah ce bayan wa'annan annabawa sun zo sun tsaye da addini sun tsayar da tauhidi sun yi aiki na Allah sun riga sun kwanta sun koma wajen ubangiji su Allah to daga nan fa khalafa min ba'dihim khalfun sai jan baya suka biyo baya su kuma da suka biyo baya sai suka rinka cancanza abinda annabawa Allah suka zo da su suka canza yadda ake sallah suka canza yadda ake salati ga manzon Allah suka canza yadda ake zikiri suka canza dukkan ibadodi suka kawo nasu na kansu suka ce gashi na a sa cikin addini duk a hada ayi ko kuma aje ma na manzo Allah dauki nasu Allah ce wayannan mutane aba'us salata sun tozartar da sallah ushawa ta sun bi son shawa kawai duniya kawai shawa suke biya Allah ce fasawfa yalqauna gayya kyale su su rinka yin kayan su amma dai za su haduwa da wuta wadda cikinta akwai gayya gayya wasu malamai suka ce wani rahi ne wanda ke cikin wutar jahannama wanda ita ma kanta wutar jahannaman tana jin tana roƙon Allah kullun ya kare ta daga wannan rahin domin ita ma tsoron rahin ta kai don yana cin ta kamar yadda yake cin dan adam to daga tsoron wannan wutar take to ciki za a kada su wanda ya ci wuta zai ci ka ya Allah ka kare mu daga canza abun da annabawa suka zo da shi Allah ce illa man taba sai fa wanda ya tuba ya ji wa'azi ya gani cewa ashe ba abun da ake biya in ba Allah ba manzo Allah ba yadda ya bi Allah ya bi manzo Allah ya aje kwashe kwashe da shirme shirme wa amana yayi imani wa amila salihan yayi aiki na kwarai fa ulaika yadkhuluna aljanna wa inna sunni za su shiga aljanna ya Allah ka samu ni sannan kuma wala na shay'a ba a zalunta su duk aikin su na alkhairi Allah zai dauka ba su ka tuba kawai ba wa Allah baka makara ba in dai kana da sauran rayuwa ka tuba tun ba kai lokacin da tuba ba ya da amfani a gare ka جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا Allah ce jannatu adani wayannan mutanen da za su za su tuba su bar shirme su rike tauhidi su rike sunnan manzon Allah to wayannan kan za su shiga aljanna kuma wannan aljanna allati wa'ada ar-rahmanu ibada wadda Allah mai rahama yawwa bayinsa alkawali bil gaibi ba su gani ba dukkanin muna ba wanda ya ga aljanna amma mun yadda da akwai aljanna ba mu yadda ba mu ga akwai wuta ba amma mun yadda ba mu ga dukkan wayannan abubuwan ba tashin kiyama ba mu gani ba kai manzo Allah ma ba mu gani ba amma mun yadda Allah ke innahu kana wa'aduhu ma'atiya lalle alkawali Allah abun zuwa ne da Allah ya yi ma alkawali zai cika Allah bai saba alkawali la yasma'una fiha lagawan ba sa jin magana mara kyau a aljanna a'a illa salama sai magana jin daɗi magana kwanciyar hankali walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya za a rika kawo musu abincin su sahi da marike kullum sada duka ke bukata abinci sannan za a kawo ma kuma irin wanda kake so na'am tilka tilka aljannatu allati awrithuha تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا نعم. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما كان ربك نسيا الله يجو تلك الجنة وانا الجنة wadda za mu ba wa'annan ya aljannan mabiya Allah wa'anda suka aje abinda ba daidai ba suka dawo akan abinda daidai to aljanna ce fa allati nurisu min ibadina man kana taqiyya aljanna ce wanda za mu ba mai jin tsoron Allah cikin bayinmu ba kowa zai shiga ba a mai jin tsoron Allah kuma sai Allah ce nurisu wanda za mu gadar don shi gado ya yi komi daɗi domin gado baka tsammanin wanda ka gada ya taso ya ce wani ba ni kayana wanda kake gado ya kwanta ya mutu an kai shi makabarta an turbude aka zo aka raba dukiya kowa an ka bashi nasa kana tsammanin gobe ka ga tsoho ya taso yake kai ina dukiya ta ka ban kaya na wallahi bari kana tsammani haka babu zaka ci abun ka lahiya lau tsoho na can kwance in ya bida ta hanya halal walillahi lamdi in ba ta hanya halal ba ruwan shi shi zai matsala kai kan ci halal malad ka gado ne Allah ya baka to aljanna sai Allah amfani da wannan kalmar yace ita aljanna mun gadan muku da ita don baka dan bani ne ta sai ce ma hita baka dan bani ne ta sai ce ma lokaci ya kare baka dan bani ce wuri ta ce ma to saura wata kaza ba mai ta sai ce ma kai kudin da ka faso na haya fa suna sun kare babu a riga an kare zama kawai zaka yi abada abada ya Allah ka kai mu aljanna nan za mu tsayawa insha Allah sai kuma gobe da yarda Allah za mu dora inda muka aje da yake gobe ne za mu ruhewa gobe karatunmu baya da tsawo kwarai da gaske shi ya sa muka ɗan ja yau domin sura muna son mu kai karshen ta amma dai sai da taimakon tara da rabi ake farawa gobe a fito tara da kwata tara da rabi ake farawa ko gobe a fito tara da kwata insha Allah tara da kwata kuma da zo da zo na faɗa na ce kada a makara kamar yadda tsare ke makara kun ga saka da kullum sai ya makara sai mu fara sai ya zauna kaga ba mu muka gabatar da kanmu ko so don Allah ka a yi irin halin da saka a zo da wuri wuri ko da muke zuwa mu iske wannan tenjin tara da kwata sai a fara za mu samu minti talatin zuwa minti arba'in daga nan sai a fara jawabai amma fa sai kun zo da cikin lokaci don mu kammala wannan sura insha Allah muna roƙo Allah kai mu kuma Allah ya karbi abubuwan da muka yi kurakurai muna roƙo Allah ya yi muna Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya karfa mana ibada da muke a wannan wata mai daraja da ke taimaka ma wannan tafsiri zahiran wa badina Allah ka san so Allah ka biya su da ke halarta wannan bukata Allah ka san bukatocin mu na alkhairi kowa ka san bukatarsa ya Allah duk ka biya mana bukatocin mu domin biyan bukatocin na a gare ka Allah ba wani abu ne mai wahala ba ya Allah kai kana iya biyan sa Allah bukatocin mu mun mai su zuwa gare ka ya Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا برحما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والجنى والمغفرة اللهم إنا نسألك الرضاك والجنة ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد ونسألك قرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والجنى والمغفرة اللهم اكتبنا من المعفوين المعتوقين من النار إلى الجنة في شهرنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وبارك وأنعم وأكرم وتهنن على السيد سند العظيم بالقلب الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين